Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan ranar. Daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI tare da ni Zainab Ibrahim. Kamar yadda kuka ji a cikin labaran duniya, makonni kaɗan baya, abu ne da ba zai yiwu ba Donald Trump da Kim Jong-un su zauna. Yanzu za su gana gaba da gaba kafin ƙarshen watan Mayu. Ya kuke ganin wannan zama karon farko tsakanin shugaban Amurka da na Koriya ta Arewa. Abin amincewa ne furucin Kim Jong-un, shirin na janye batun nukiliya. Sai mu soma da malami na farko da ke kan layi. fara ka gabatar da kanka. Salamu alaikum Suna na Kabiru A. Umar ina magana ne daga garin Bajoga karamar hukumar Kuna Kaye jihar Gombe. Lallai wannan tsari da aka bi na tattaunawa tsakanin Kim Jong-un da shi Donald Trump akwai ci gaba sosai musamman ma harkar da ta shafi demokradiyya. Ganin yadda shi Kim Jong-un musamman ya sauko ya kuma nuna sassaucinsa game da ci gaba da kira da ma gwaji na makamin nukiliya. Su wannan ya nuna cewa lalle lalle akwai ci gaba kuma duniya za ta fi natsuwa da kuma zaman lafiya a ce wannan muggan makaman ba sa bisa doron ƙasa domin suna da matukar haɗari yanzu misali idan ka ɗora abubuwan da suka faru a japan a garurukan su guda biyu hiroshima da nagasaki ai za ka ga cewa abun ba shi da wani fa'ida da mata tasiri a duniya ma gabaki ɗaya shi ma kuma donald trump saukowa da kuma sassauci da ya nuna har ya amince da tattaunawa lalle ci gaba ne sosai don haka mu dai muna fata ubangijin allah ta'ala ya sa a samu ci gaba a wannan harkar da aka sa gaba kabiru umar daga garin bajoga da ke karamar hukumar kuna kaye a jihar gombe assalamu alaikum shafin hausa rediyo faransa mai magana bula isa daga nan gangaren jos a ni a ra'ayina yadda shugaban amerika ya ce za su yi zaman sulhu da shugaban kasan koriya wannan abu ya yi daidai haka muke son gani kaga shugaban amerika ya nuna mana cewa lalle shi mutum ne mai son zaman lafiya wanda in aka samu wannan zama aka shirya to kaga mu kasan afirka mun samu daidaituwa kenan kaga mu ya zama abun kwaikwayo a wajen mu wanda an samu su rikici tsakanin wani kasa da wata kasa ba sai an yi amfani da sojoji ko wani abu ba za a samu zaman lafiya ne magana dai zuwa mai isa gangare a tashi lafiya. To sunana Amin Ladan Girkau jami'in hulɗar a hulɗa da jama'a na son jamhuriyar talaka a jihar Sokoto Najeriya. A fatan mu Ubangiji Allah ki kawo fahimtar juna tsakankanin su domin kace miki da ke faruwa tsakankanin Koriya ta Arewa abin ne wanda bai kamata ba domin ya kamata ake shugabannin ne ko da na Amurka ne ko kuma na yankin Sahel ko kuma na kasashen waje an samu fahimtar juna domin rashin fahimtar juna ne ke kawo mana wasu mutane har 'yan ta'adda su yawa ga kasa Fata na wannan tattaunawa za a yi da ko a shugaban kasar Koriya ta Arewa da kuma Donald Trump Allah shi kawo fahimtar juna ya kasance a bawa juna a gidon hadarin kali a nagode ahmed ladan jirkau a tashi lahiya. to haka nan ma sada sa'idu daga daura kabiru muhammad tsamban iliyasu daga jihar port da ma bashir kadisau suka ba da ra'ayi kamar haka. sai mu je ga ra'ayin mai sauraronmu na gaba Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon Faransa. Sunana Jibrila Abba daga kasar Kamaru. Ra'ayina a nan shine sulhun da Amerika za ta yi da Koriya ta Arewa akan makamin nukiliya. To a gaskiya a ra'ayi na ana ga wannan sulhun ba mai yiwuwa ba ce saboda shugaban kasar Koriya ta Arewa wato Kim Jong Un mutum ne mai tsatsauran ra'ayi hakan nan ma ga shugaban ƙasar Amerika Donald Trump shi ma mutum ne mai tsatsauran ra'ayi saboda yanayin wannan sulhun nasu ina gani ba abu ne mai yiwuwa ba saboda ina gani wannan taro ne kawai za a yi a watse ko kuma in ce taron shan shayi ne kawai har ma in dai an samu an zauna ma saboda ban mu da tabbacin cewa wannan taron za a yi shi. Salamu alaikum sashen Hausa na gidan Faransa. Ni ne Jibril Abba daga kasar Kamaru. daga jihar Gomben Najeriya Yusuf Ramadan mai gombawa ya ba da ra'ayi kamar haka. Ni fa ina ganin da kamar wuya kasar Koriya ta amince da batun kera makamin nukiliya. A ƙarshe nake fatan kasar Amurka za ta ɗage takunkumin da ta ƙaka bawa kasar Koriya ta Arewa domin tattaunawar ta samu nasara. Bari mu je ga mai sauraronmu na gaba. Sa'idu ka tuka ka garko. ina kiran ku daga nan garin ku Wannan zama yana da kyau to amma ina kira da shi shugaban kasar Koriya ta Arewa idan an ji wannan zama kar ya yarda ya janye makaman shi ya janye makaman shi na nukiliya da yake ta gwaje-gwaje. Ya kamata yadda kasar Amurka ta mallaka shi ma ya yi kokari ya mallaki wannan makami. Sa'idu Katuka ku Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Abdulkarim daga Kusiriya Jamhuriyar Kamaru. wannan zama da za a yi na farko na shiri batun janye nukiliya tsakanin kim jong-un da donald trump kai kim jong-un ba zai taba janyewa ba sam sam sam sam ba zai janye ba masha Allah sunana abdulkarim daga kusuri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa mai albarka suna na Kabiru je ke karaye Sokoto Najeriya. To gaskiya game da wannan shirin da za a yi tsakanin shugaba Donald Trump da kuma shugaban kasar Koriya ta Arewa gaskiya wannan shirin da za a yi gaskiya muna iya cewa ya yi daidai amma gaskiya ta wata fuska muna iya cewa ba daidai ba ne saboda irin yadda mun kaga suna wa kansu kallon hadarin kaji domin ita ita kasar America tana son a ɗauke ta cewa ita ce babba a faɗin duniya gabaki ɗaya. Shi kuma shugaban kasar Koriya ta Arewa yana ɗaukar kai ne a matsayin duk yadda za cewa ya ya ci gaba da kera makamin nukiliya a cikin ƙasarsa to wannan ba daidai bane mu dai abin da muke fata gaskiya duk abin da zai kawo maslaha a samu zaman lafiya mun mun shi bukatar shi a kasashen mu na duniya baki daya da fatan Allah ya sa wannan zaman da za a yi a shirya sannan komai ya daidaita tsakanin Koriya ta Arewa da kasa Amerika Allah ubangiji ya tabbatar mana da alheri nagode gidan rediyon Faransa sunana Kajuri je ke ƙara so kuta Najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon na RFI wadda muke takama da shi a duniya gaba daya. Ko Alhaji Idrisi a afirki a nan birnin wunde a jamhuriyar Kamaru. To lallai wannan wato ra'ayi da zamu mika akan wannan ganawa da tattauna da za a yi tsakanin shugaban kasar Amerika Donald Trump da kuma wato takwararsa shugaban kasar Koriya ta Arewa. Mu mu ra'ayin da na mutanen muna ganin lallai gana ce wadda za wato Donald Trump zai nemi sulhu su kasance abokan juna to sai dai ga dukkan fatanmu yan uwa al'umma kuma mabiya bayan su mu kasance masu fahimtar juna kada ya kasance su suna shirya tsakanin su mu kuma muna kace na ce to haka dai za mu takaita a nan daga naku Alhaji Idrisi a furki a nan birnin Yawunde a jamhuriyar Kamaru. kada da ya shafa ana tare ne da sashen hausa na radio france international rfi inda a yau muka baku damar tufa albarkacin bakin ku dangane da zaman tattaunawa tsakanin shugaban amurka donald trump da na koriya ta arewa kim jong-un kun ji za su gana gaba da gaba kafin ƙarshen watan mayu ya kuke ganin wannan zama karon farko tsakanin shugaban amurka da na koriya ta arewa abin amincewa ne furucin kim jong-un shirin na janye batun nukiliya ga ra'ayi na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa katuhu gidan Radio Faransa International. Mai magana Mamman Sani dan Nijar da mazaunin Libreville Gabon. Eh, lalle wannan gana ta donatar da wannan Gyung gaskiya abu ne wanda bai da tabbas amma sai dai mun gani idan kuma sun haɗu to a kowaye a ce an samu shiri. To haɗuwarsu dai mu ne ba mu tabbas sai dai mun gani. mai magana mamman sani dan nijar da kenan libreville gabon salamu alaikum wa rahmatullahi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ni ne ibrahim mai yaƙi daga kamaru amurka ta riga ta taso ɗanɗana koyon ta san cewa abin da rike tuna cewa ita ce mai ƙarfin duniya nan gaba ɗaya ta so magani cewa ba haka yake ba donald trump ya yi ya nuna cewa eh, koriya ta arewa ba komai ba ne ba za su iya komai ba amma kuma sun tsaya a suna nuna tuna ja masa kunne cewa yau fa suna da makaman da zai tashi daga koriya ya sauka cikin amurka ya yi abin da ya ga dama kuma ya fita shi sa dole su yi tsoro ai wannan taro ma da ka ji haɗuwan da za su yi china ita ta ja mu amurka kunne ta ce musu maza maza fa ku samu ku gana da koriya ta arewa nan a tsaye take daram ni ne ibrahim mai yaƙi daga kamaru sunana asmanu idi daga nan kwadivar babban birnin abijan. a ra'ayina gaskiya ni tattauna nan ga naugani za ta yi wuya tsakanin trump da shi da kore ta arewa faran don kowa na gwadin girman kai don gwamnati guda biyu da girman kai gaskiya wuya a wuya a tattauna tsakanin su eh, gaskiya dai a nan ra'ayi ba za ta yi ba sunana asma idi daga nan kwadivar babban birnin abijan. salamu alaikum radio france international aisha umaira daga birnin yaounde a kasar kamaru Eh, abu ne mai kyau idan Donald Trump shugaban ƙasar Amurka zai samu ya tattauna da takwaransa na Koreya da Arewa. To lallai abu ne mai kyau da kuma zai amfani ko kuwa ya kawo zaman lafiya a duniya ga baki ɗaya domin barazanar da yake tsakanin ƙasashen guda biyu na butun nukiliya. Idan har za a yi wannan zama to abu ne mai kyau amma ba mu da tabbas akan wannan zama don ba a kayyade wani lokaci lokacin da za a yi musamman wannan zama ko kuma wata ƙasa ko kuma wata gurin da aka ce za a zauna a yi wannan tattaunawa na gode radio france international a tashi lafiya ni ne aisha umaira daga ƙasar kamaru Shi kuwa Yusuf Baban Gaji daga jihar Jigawa ya aiko mana da sako kamar haka. Mu dai muna fatan wannan tattaunawa za ta kawo ƙarshen wannan takaddama tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa domin Koriya za ta nemi a cire mata wasu takunkumai da aka kaka ba mata. Muddin ba a cire mata ba to wannan zama ba zai yi armashi ba. Ga ra'ayi na gaba. Sana Gideon Ham daga Ungwaromi, Kaduna State, Nigeria. So da farko zai tattauna tsakanin Donald Trump da Kim Jong-un babban cin gaba ne. Saboda America babban kasa ne a duniya kuma su Koriya ta Arewa su babban kasa ne tunda suna da makamin nukiliya. So zaman lafiya tsakanin Koriya ta Arewa da Amurka zai kawo babban cin gaba. Ba ma America da Koriya ta Arewa kaje ba tsakanin duniya ma gaba daya. So I think babban cin gaba ne ga duniya amma dai Allah ya zama tattaunawa na gaskiya ne domin da ina gani kamar shi kin Jong Un yana sai amfani da wannan a matsayin wani strategy ne domin saboda takunkumi da aka sa shi ya yawa ana shan wahalan a kasa a kasan nashi to kila yana sai amfani da abin ya cimma wani burin nashi ne ba wanda ya sani sai dan fara tattaunawa a gan ya karshen tattaunawa zai zama sunana gideon ham daga ungwaro kaduna state nigeria amur ne daga nan jihar daga cikin garin Tefa jihar Maradi. Ra'ayi ne akan wannan tattauna da za a yi tsakanin Donald Trump da shugaban kasar Koriya ta Arewa. Sai fata na dai shi ne Allah sa tattauna da za a yi ta amfani mutanen duniya gaba daya kuma Allah ya za Donald Trump dukan a cimma dukan cimma wannan yarjejeniya. To abin da zai zan faɗi kenan. Bakin amur ne daga nan jihar daga cikin garin Tefa jihar Maradi. Shi kuwa Mujittafa Lawal Bakire Wura, ya ce wannan zaman tattaunawar ya yi daidai domin rikici tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa zai iya shafar wasu ƙasashen duniya da dama. Ma'ana zai iya haddasa masifar da ba a san ƙarshenta ba. alhamdulillah sunana eh, kano state a gaskiya mun yi matuƙar samun fahimci duba da a yanayin baya da muka ji rahotanni da muke ji muke gani kafafen sadarwa ya zumunta na batun ba gudu ba da ba to alhamdulillah yanzu duba da yanayin da muka gani muka ji alhamdulillah Allah ya sa ta samu tun cimma fi gaba mu kasashen mu ma da muke Afirka da baki ta na Ayatullah ya Hafiz Gaci odar uh, Kano State Assalamu alaikum suna na Mustapha Mustapha Haruna kuma ni mutumin zamfara ne talatin mafara lokal gami ah, kamar yadda na bayyana cewa su american wannan shiri da suke so su samu tsakanin su da kuriya dama irin abin da bahaushe ke ce ma faɗan da ya fi karfin sa wai kamar da shi wasa abin da suke yi kenan sannan in ke ga kamar akwai alamun cewa tsakanin ita kuriya ta kudu da kuriya ta arewa ana sa ran a dan samu zaman lahiya to idan kuma aka cimma wancan matsaya su american ba su mm, ba su shiri da dayan kuriya to abin zai zama musu kamar ba su nan ba su nan saboda haka suke wannan kokari tunda suke duk barazanar da ya kamata su su kuriya ta arewa din sun sun yi amma abun da ya ba kuma kure ta arewa ba ta neman wani abu gare su shi yasa kiga suna ta kokarin cewa wai za su zai zama da su da a samu zaman lafiya suna na mutaka mustapha haruna kuma ni mutumin zamfara ne talatin masara lokal gani madalla da kuma wannan ra'ayi muka kawo karshen shirin a yau a madadin ku masu sauraro da daukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsu a cikin shirin da kuma jami'in da ya sada ni da ku Mustapha a dbc Ni Zainab Ibrahim da na gabatar ke muku fatan alheri, ku huta lafiya.